sun ƙarshe ka samu za a ce ai malamin ya ce kaza ya ce kaza ina amana amma abu na kusa da na ƙarshe mala ya shine shi ne hibbin khawari mai khawarim adabi a mazkura mutum ya kare kansa daga duk abin da zai zubar da mutuncinsa na waɗancan ɗabi'u guda ta da maka ambata duk abin da zai zubar da ɗabi'a ta ikhlasi abin da zai zubar da ɗabi'a ta adamu ƙawa. abin da zai zubar da mutum da mutunci na kaza na kaza na gura takwas ɗin mutum ya guje su sai ka zance subhanallah kaga shi dalibin ilimi ne fa shine yake kaza shine yake kaza shine yake kaza dalibin ilimi ne fa shine yake kaza shine yake kaza wato za ga dalibin ilimi jari ne a cikin al'umma ba tare da shi ya sani ba amma yana dalibin ilimi yana tafiya kan titi yana shan rake na hannun rake na hannun alala da. lafiya wallahi ina buɗe baki ne Allah ta'ala ya abu na goma da malam ya lissafo yace at-taqayyudu bi mabda'i tadarruji fi talab al-ilmi wa ri'ayati maratib at-taqayyud mutun ya taƙaitu bi mabda'i tadarruj da yadda malamai suka tsara bin ilimi wa ri'ayati maratibi da kuma kula da matakai na ilimi wallahi wannan abu na goma da malam ya faɗa ba ƙaramin masifa ɗaliban ilimi muka samu kanmu a cikin wannan shi ne abin da na faɗa ɗazu aka mayar da bulugul maram shi ne littafin farko na karatu aka ya saboda me shi ya fi so ya ga ɗauki mujalladi amma arba'un hadith usul salasa wannan sai dai sa a cikin aljihu saboda ka sai dai ga ya sa shi aljihu baya so ya nuna cewa shi har yanzu arba'un hadith yake zuwa karatu a wani bulugul maram za ga bulugul maram riyadu salihin wani ma ga fatuhul bari ya riki a gani ko mustafa ba na yanka da shi ba a gani ko da ne mai abin nan yace a zai sai sahihul bukhari da ko lura da ke ko ai na yi season din littafin ne yace a ruwa la ne ya ka ka'ida ita ce bin matakaiya na ilimi rashin bin waɗannan matakaiya na ilimi ta yadda za a yi wa ilimi tsallan baɗake a yi alkafura a afga ciki shi ke sa an shiga ake kiran hagu kun gane kiran hagu in mutum ya shiga ruwa bai iya ba zai ga yana hagu wabu wabu ya yi alkafura ya fada ma neman ilimi shi da ya dan faɗi riyadu salihin kawai sai je so riyadu salihin in ka ce za ba zai iya ja ba in an tambaye shi ya yi arba wani hadisi ce a kun gane wannan da ke ko a na Hau ya yi a jurumiya a a fikihu ya yi akhadari a wai shi waɗannan di ya ga an jagwalgwala su halar ya ga suna yi usulul salasa ya gashi shi shine shine mai ake kira mai wani suna yake a islamiyya muqarrar tauhid shi ya ga wannan di yara shi suke yi saboda ka shi bari ya taba wanda ba a jagwalgwala ba saboda ka yadda ishi shiga sai ga haka ya fita saboda ka malam ya ce dole ne a bi a yi la'akari da bin matakaiya na ilimi in aka rasa wannan wallahi za a shiga matsala ne na ilimi Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tsare a karkashin wannan kuma malam ya ce to dole fa kuma waɗannan littafai ya karkasa su akwai littafan da ake ta'asil a ta'asil wa ta'asis da suke kafa ɗalibi a kowanne fanni in a fannin nahawu ne a jurumiya tana cikin littafan da suke kafa ɗalibi a nahawu in a fikihu ne muktasar akhdari da risala suna cikin littafin da suke kafa ɗalibi a fiqh idan a hadisi ne al-usul salat abin nan arba'una hadis ko an gudu sai an dawo kun gane ko ko an gudu sai an dawo arba'una hadis yana cikin littafin da suke kafa mutum sunan littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam dai dai ka samu wata mas'alar da bai taba a ciki ba to akwai dai tsare-tsare da an sha fito da su malam shafi ya fito da su yan uwa suna ta fito da su kan bibitar neman ilimi da kuma matakai na neman ilimi da ilimin da ake haddacewa akwai littafan da ake haddace su akwai wanda yake ake nazarin su shi yasa malam ya nassanta ana yake cewa wa zalika bi qabti asli kulli ilmi yadda zaka kiyaye kairuji na kowane ilimi min al mukhtasarat al mu'tada mu'tamada daga littafan da suke mu'tamad ala shaykhi mutaqinin akan malamin da ya gane wannan fannin a gaban malamin da ya gane wannan fannin in ka ce gaban kowa da kowa zaka sai zamana wancan tajwidi kan ya gane shi amma kuma wasu masail na fiqhiyya bai gane ba shi ya gane wanda zai bauta ma Allah da shi kun gane wannan da kyau wannan kaga sai ka samu malamin da ya gane fiqhu ya dora ka akan shi sai ga abin wani zai maka shekara guda ba gane ba wallahi wani ya maka wata uku zai ga ka gane shi gaba ya ce wa hifzihi da kuma haddace shi nan kana ɗalibin ilimi akwai abin da zaka haddace akwai kuma abin da ba sai ka haddace ba arba'un hadis ai dole ka haddace shi amma da ka haddace innamal a'malu bin niyyat sai ga mutum ya tsaya iyana Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya sa mu rubo da waɗannan nasohi da mana imana bizan Allah ta'ala gobe karatu zai ci gaba baki daya subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تدرس براتي شو انا اقول لك؟ وعليكم السلام ورحمة الله نعم إيه نعم نعم yake cewa wannan jumla tana da kyau sosai da sosai ɗalibin ilimi wata sana'a ya kamata ya bai ma ƙarfi domin ta taimaka mashi malamai ba su yadda ɗalibin ilimi ya zama ci mazauna ba kun ba shi da wata sana'a da za ta taimaka makamashi. kun mun karanta sharhu sunna nawa eh na al'imamul barbahari sai aka ce barbahar sunan mai magunguna ne da ake kawo su da kasar indiya yake sana'a sayar da su shi ake sai da shi ake kira shi malam mai magunguna kaza shine bahari abu salih samman mai yake sayarwa mai lokacin ah. ga wannan da rashin hankali duk karatun da ake ba inda da shi na ka kenan malamin jami'a Allah ya sa gaban malamin kun gane ko saboda haka dole ɗalibin ilimi ya zama ne yana da wata sana'a da za ta taimaka mashi wacce ba za ta ci mai lokaci ba a nan nan kurkusa a nan nan nan nan nan baya bayan nan muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya jikin shi da gafara me yake cewa sana'a shi shin wai muna karanta wanda kawai da a shiru a wuce muhammad bin sirin mai yake sayarwa jabir ibn abdullah kasuwanci yake ta ba wai za ka yi kasuwanci ne za ka yi ne don ya zama na kafa kowa kuɗi ba kamar yadda shi kuma ɗan kasuwa ba a yadda ya zama na jahili da bai san komai addini ba sai dai ya tara kuɗi ba ɗalibin ilimi zai samu sana'ar da ya ga ta fi dacewa da shi da lokacinsa sai da ba za ta cinye mai lokaci ba kaga dai akwai ɗinki a ɗinki yana da azuzuwa da yawa akwai abin da ya shafi kwaɗo da linzami kun lura akwai abin da ya shafi dinkin hula Allah ta'ala ji kamalan kala rawi ce ah mutane mai duguri ha mutanen nan sun danka hula sun mata yasu saboda mai kwami ake yi kuma ba zai yadda kullun ya dinga ba ya mika hannu ka bashi ba sai ya zama yana kwami yana dinkin hula kun lura da kyau ko yana yi yana dinkin hula kaga akwai kwado da linzami ka koyi aikin sana'ar kwado da linzami ko sana'ar dinki din baki daya ko sana'ar dinkin hula ina fatan mun fahimci wannan kaga sana'a ce ta wuri guda ko ga gyaran waya ga sai da recharge card kun gane wannan da kyau ko wanda yake sana'o'i ne dai wanda yake kowane ɗalibi shi ya san lokacinsa shi kuma ya san yadda za ta taimaka mashi yadda ba za ta cinye mai lokaci sosai da sosai ba magana ka tana da abin nan sosai da sosai amma ka bani baka ce kuma na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم Allah batun kudin da ake bayarwa Alhaji Ibrahim gobe ka yi kokari a zo da asusu ina tausayin yadda kake ta yawo haka ka je can wani ya bi ka can haka kada zai zama kamar masu karban bara masallaci ba daɗi da haka a samu asusu gobe sai ka ajiye wanda zai yi ya sa kuma ba sai an yi tunatarwa ba ga an gama wanda yake son aljanna kada ya manta Allah ya dace da mu haka yake malam wani zai ce bara ake kai kai an daura ma nauyi malam baka zai rika tunatarwa akwai attendance akwai attendance da aka rubuta wasu sun ce mun bai ba su rubuta ba kuma guda ɗaya zuwa hannuna kuma wannan yana da muhimmanci sosai da sosai wanda yake da takardar da ake rubuta suna yayi kokarin miƙota سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك